yau yammaci ne na juma'a 21 ga watan rabi'in thani hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da biyu daidai da 24 ga watan march shekara ta da sha 2011 a ci gaba da karatun littafin sharhu masailil jahiliya na shekul islam muhammad bin abdulwahab allah madaukin sarki ya ji ganshi tare da sharhi da karin bayani na fadilati sheikh a doktor salih bin fauzan bin abdullahi fauzan in ba manta ba a jiya mun kwana ne a ƙarƙashin masalatu thalitha mas'ala ta uku daga cikin mas'alolin da zan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya saba wa mutanen jahiliya Don dangane da yadda suke gudanar da rayuwarsu da kuma addininsu ya zo da abin da yake shine amfanin duniya da kuma al'umma amfani na har abada Ta wannan matsala na uku da annabi ya sa mutanen jahiliya kai kuma ya saba masu shine yadda suke ganin saba ma shugaba jagora wanda yake gudanar da al'amuran musulmi to wannan wani al'amari ne na birgewa al'amari ne na bajinta yin biyayya ga miƙa wuya ga shugaba to suna ganin wannan ƙasƙanci ne da kuma wulaƙanci to da manzan Allah ya zo da wannan addini sai ya yi umarni da duk sanda aka naɗa shugaba to a zama duk abin da ya faɗi za a saurara mishi sannan a mai ɗa'a kuma a riƙa gabatar mai da nasihohi to wannan shine bayanan da muke kan yi a inda mala ya kawo hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda ya hade abubuwan da muka baro a baya babin farko da na biyu da na uku mana matsalan farko da annabi ya yi bayani dangane da ɗaukan waliyai da shehunnai da hujubai da su mutanen jahiliya suka yi suna bauta masu suka saki Allah to Allah maraukin sarki bai yarda da wannan ba da kuma irin yadda suka karkasu suka rarrabu kungiya-kungiya suka yi ɗaiɗai wannan ya ja masu ci baya da kuma aka iya mamaye su aka mallake su aka kaskantar da su sannan abu ya ce sai yin siya shugabannin shugabanni waɗanda suke jagorancin al'umma da duk wadannan bayanai in ba manta ajiya jiya mun yi su a take dai annabi ya suke mutanen jahili ba sa ma shugabanni biyayya alfahari suke da bugun kirji da cewa su suna saba ma shugabanninsu malai faja al-islamu muhafatihim to sai musulunci ya zo din da ya saba ma wannan mantakewa da al'adun nasu wa amara bi sam'i wa ta'a to sai musulunci umarni da a saurara ma shugaba kuma a mai biyayya liwaliyil amr muslim ga wanda ya jagoranci al'amuran musulmi Malam ya ce ne fi zalika min al masalih saboda akwai amfani mai ɗumbin yawa a cikin yi shugaba da saurara qala ta'ala Allah madaukin sarki ya fadi a cikin suratun nisa'i aya ta 59 يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم Allah madaukin sarki ya kira muminai mazansu da matansu ya umarce su da yi wa Allah biyayya da kuma yi wa manzan shi biyayya sannan kuma da yi ma shugabanni biyayya a inda suka yi umarni da bin Allah da manzan shi fa'amar bi ta'ati wilatil umur mala yace kun ga a cikin wannan aya Allah madaukin sarki ya yi umarni da yi wa shugabanni biyayya. Wan Rasulu sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama haddada zalika fiye gairin ma'asiya, to amma sai annabi ya yi ma wannan umarni iyaka, ya keɓance da cewa sefa inda shugaba ya yi umarni da saban Allah, to a nan ba za a yi mai biyayya ba, a inda annabi yake cewa a hadisin da al-imam bukhari ya fitar da shi da lafazin la ta'ata fi ma'asiyatin inna ta'atu fil ma'ruf annabi yace ba a yin ta'a ga mutumin da ya zo da abin da yake saban Allah ne ana yin da'a ne ga abin da yake biyayyen Allah ne bukhari ya fitar da wannan hadisi a lamba na 7257 muslim a lamba ta 1800 da kuma 40 daidai annabi ya ce la ta'ata ba a yin biyayya ga wani abokin halitta fi ma'asiyatil khaliq a waye gari an saba wa mahalici wannan hadisa al ahmad ya fitar da shi a juz'in farko shafi na 131 wa qala annabi ya ce inna mata'atu bil ma'ruf ana yin da'a ne ga abin da yake sananne a cikin shari'a ga abin da yake da'a ne da kuma biyayyar Allah kenan idan shugaba ya yi umarni da a saba ma Allah ba za a mai da'a ba akwai sanda annabi ya aiki wasu sojoji ya naɗa musu shugaba da za su kai hari wani waje A kan hanya sai wannan shugaba nasu sai ya sa suka tara ice ya kunna ma wannan ice wuta bayan da wuta ya haɗu sai ce su fada ciki al'amari ya kai al'amari wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan sai suka ce ba za su shiga ba sun yi nazarin cewa ai abin da ya sa suka bi annabi suka musulunta ya tsoron wutan ne to kuma takaka yau a kunna wuta kuma ce su shiga bayan da suka dawo sai suka sanar da annabi abin da ya faru sai annabi ya ce da kun sake kun shiga wutan nan da ba za ku fita ba har abada jama'a mun gano wannan da kyau ko kaga anan ya umarce su da mugun abu duk da kasancewar shi shugaba ba a bi shi ba a sanda annabi ya yake Khalid ya kai hari wasu wani wata unguwa daga cikin unguwannin kafirai da ya je sai tarar da mutanen garin gaba ɗaya sun musulunta sakamakon zuwan shi to a daidai wannan lokaci ba su iya faɗin aslamna ba sai suna faɗin saba'ana suna faɗin kalmomi wanda yake nuni a kan cewa ba su musulunta ba shi a nashi fahimta khalid ya fara kisa sai ya kama wannan sai ya miƙa mu musulmi ya ce kashe shi abdullahi ɗan umar ya ce ba zan kashe nawa ba kuma sauran sojoji ma ba za su kashe nasu ba khalid ya bi waɗannan bursunonin yaƙi ya kashe su shi kadai da aka dawo aka gaya ma annabi annabi ya ce ya allah ka shaida wannan aikin da khalid ya yi ba umarni na nema ba na ciki kun ga can shugaba ya yi umarni da a yi abin da ba daidai ba su abdullahi dan umar ba su mai biyayya ba a nan jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to duk sanda shugaba ya ba da umarni akan abin da yake saban allah ne to ba za a biya mashi akan wannan saban allah ba amma in umarnin da ya bayar umarni ne wanda bai saba ma Allah ba sai mala ya ce fata ji ta'atu waliyul amri fi ghairi ma'asiyatillah wajibi ne a yi ma shugaba biyayya ga al'amarin da ya yi umarni da ba saban Allah ba ne fa'iza a mara bi ma'asiyatin fala ya in shugaba ya ba da umarni a yi wani abin da yake saban Allah ne to ba za a yi mai biyayya ba lakin la khalifu fi umuru mala ya ce sai dai da shugaba zai ba da umarni goma sai aka duba aka ga biyu saban Allah ne to sai a bijire ma guda biyun nan guda takwas ɗin kuma sai a mai biyayya a cikinsu ba cewa za a yi tun da ya ba da umarni cikin umarnin an gano cewa akwai saban Allah to duk umarnin ma ba za a bi ba ba inda aka ba musulmi izinin su irin wannan tawayan mala yake cewa la yutawu fi hazihi mas'ala khassa allati fiha ma'siya kadai ba za a yi ma shugaba biyayya bane ga wannan al'amari kwaya daya wanda akwai saban Allah a ciki amma baqiyatul umur fala tantaqidu bai'atuhu bi sababi zalika sauran al'amuran ba za a yi mai fito na fito a warware mu bayan da aka yi mai ba wai don an samu ya saba ya yi umarni da saban Allah a cikin wani al'amari daga cikin al'amura wala yi halifu kuma ba za a bi ana bijire mai ana saba mai in yi hagu sai a yi dama in yi dama sai a yi hagu mala ya ce ma dama annahu alal islam muddin dai shugaban nan yana kan musulunci kuma gano wannan da kyau ko lima fi ta'ati wilatil umuri min istima'il kalima mala yace da abubuwan da yake tattare da yi wa shugaba biyayya na haduwan kalman musulmi yana daga amfanin da ake samu idan al'umma suka haɗu suka yi wa shugabansu biyayya to kalmansu za a samu ta haɗu kansu zai haɗu waje guda ba tare da rarrabuwa ba mala ya ce wa haƙƙanin dima sannan kuma za a kare jinanan musulmi daga zubar da shi wastit babil amne sannan kuma zai ba da tsaro ta yadda kariya aminci zai tabbata a cikin ƙasa al'umma su zauna cikin kwanciyar hankali wa insafil mazlumi min zalim sannan kuma za a iya yi wa wanda aka zalunta adalci a kwato mai haƙƙin shi daga wanda ya zalunce shi wa raddul hukuki ila ashabiha da kuma mai da haƙoƙi ga waɗanda suka cancanci wannan haƙoƙin wal hukumi bainan nasi bil adli kuma wannan zai ba da daman a yi hukunci tsakanin mutane da adalci hatta walau kana waliyul amri ghairu mustaqimin fi dinihi ko da ko shugaban da yake jagorantar al'umma ba tsayayye ne ɗari bisa ɗari akan al'amarin addini ba ma'ana gashi nan irin dai musulmanmu na yau yana musulunci amma kuma yana aikata wasu ayyuka na laifuffuka yana yin wasu abubuwa na kurakurai to sai a auna a ga shin waɗannan kurakurai sun fitar da shi addinin musulunci sai aka samu ba su fit da shi musulunci ba to still za a ci gaba da mai biyayya ga duk umarnin da ya bayar muddin umarnin shi ba ya saba mana Allah ne ko na annabi ba inda ya ba da umarni a yi wani abu da ya saba mana Allah to nan ba za a mai biyayya ba kuma za a ki mai biyayya ne akan wannan al'amari kwaya ɗaya tak sauran al'amuran da ya ba da umarni a yi da ba su saba ba to a nan za a mai biyayya jama'a kun fahimci wannan da kyau ku kun ga tsarin musulunci tsari kyakkyawa duk wani tsari da ba wannan ba to sunan shi jahiliya allah ya sauwaka mala ya ce bi an kana fasikan matsalan misali a ce shugabanku fasiki ne yana shan taba ko yana zina ko yana shan giya ko yana mu'amala da kafirai ko yana wasu abubuwa da za su zubar mai da mutunci yana aikata ayyuka na fasikanci mala ya ce wannan fasikancin nashi malam ya ilal kufuri muddin bai kai shi zuwa ga kafirci ba to bai halatta musulmi su mai tawaye ba kinan daga daidai nan za ku fahimci irin kuskuren da aka samu da yawa daga cikin musulmi suke sa kansa a ciki suna tafe da shugabansu ɗaya ana samun kuskure a cikin aikin shi ko maganin shi kawai sai su ce a mai tawaye a shi wannan tawayen da ake yi ba musulunci ba ne jahiliya ne allah ya kiyaye ya ce kama Kwale sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kama yadda a hadithi annabi ya ce isma'u wa ati'u ku saurari zancen shugaba kuma ku yi mai da'a illa an tarau kufran bawahan sai fa inda kuka yake cibiyar da kafirci karara inda kum alaihi minallahi burhan kuma ya zamanto kuna da dalili a fili hujja ta karara cewa Allah maɗaukin sarki ya ɗau wannan aiki a matsayin kafirci ko annabi ya bayyana wannan aiki da wannan shugaba yake yi cewa kafirci ne ba wayan ra'ayinka ko tunaninka ko wani abin da ya kama da wannan ba ina fatan mun gane wannan da kyau shine yake cewa illa an taro kufran bawahan sai ba inda shugaba ya kafirce ma Allah karara kuma ku kuna da dalili cikin Qur'ani da hadisi akan kafircin shi to anan ne ba za a yi mai da'a ba wannan hadisi al-Imam bukhari ya fitar da shi a lamba na 756 Muslim ma ya fitar da shi a lamba hadisi na dubu ɗaya da ɗari bakwai da tara a shafi na arba'in da biyu. Allah madaukin sarki ya samu dace ya ce fama damat ma'asihi donal kufur muddin kusakurai da shugaba yake yi laifuffukan da yake aikatawa ba su kai kafirci ba ƙasa suke da kafirci fa ina hoyus wa yuta a wannan alhali da ya samu kanshi lalle za a saurare shi in yayi umarni kuma za a yi mashi biyayya wa fiskuhu ala nafsihi mala yace wannan fasikancin da yake yi yana nan a kan shi lakin wilayatuhu wa ta'atuhu li maslahatil muslimina jagoranci da yake yi da kuma gudanar da al'amuran gari da jama'a da yake ƙarƙashin hannun shi to amfanin yana komawa zuwa ga musulmi ne jama'a ba kwa fahimtar yi ma shugaba tawaye irin wannan yana haifar da rikicewa da lalacewar al'amari gaba daya sai in kun samu kanku a irin wannan yanayi na tawaye. ku tambayi dai mutanen ƙasar libya a yanzu tsakani da allah suna cikin aminci yanzu waɗannan kafirai da suka faɗo masu za su yi masa adalci jininsa ana zubar da shi ko ba a zubarwa yanzu da biyayyen da suke kafin wannan tawayan wanne ya fi zaman masu lafiya tawayan ko biyayyar shi sa irin waɗannan abubuwa fitina ne babba amma masu jawo ta ba sa tunanin inda za ta tsaya mutum kawai zai zo da zafin kan shi ne kuma kana taɓa ya sai gan shi cikakken jahili ne tun daga sama har ƙasa duk waɗannan dalilan bai san su ba sai ce dan me shugaba zai kaza dan me zai kaza sai a ce malam natsu ga abin da ya kamata ga abin da ya kamata a yi na umar mimbari ya hau zai hudu ba ya ce isma'u wa ati'u ku saurari wancan shugabanku kuma ku mai biyayya sai wani sahabi ya miƙe ya ce la sam alaka wala ta'a ba za mu ji ba kuma in ka faɗi ba za mu yi saurara ba ya ce don me ya ce saboda ka yi rabu ka yi zalunci kowa ka ba shi taguwa ɗaya kai ka rike biyu ya haka mun gano wannan da kyau ko nan da nan ya ce abu dan umar ya miƙe ya jawabi dan umar ya ce ni an bani ɗaya an ba babana ɗaya kun san babba ne mai jiki ne guda ɗaya ba zai ishe shi ba shine na bashi nawa ya haɗa yayi ko mun gano wanda da kyau ko kenan in ba ka da cikakken ilimi a kan abu kakka sake kai magana kan shi shi yasa a hadisi annabi ya ce inda kun minallahi burhanu kuna da dalili da zai baku izinin fito na fito da shi a bisa kafircin da yake yi. kuma hujja karara wanda har a wajen Allah abinda za ku yi Allah ba zai dauke shi a matsayin laifi kuka yi ba kenan in malamai ba su suka yi jawabi ba kai da kake koyan karatu ko kake da zafin kishin addini kare ba ilimi to banda banna ba abinda za ka yi ma addinin musulunci kun gano wannan da kyau ko irin wannan abin ya faru da sahabin annabi mai suna usamatu bin zaidin sama yaki aka ji da shi usama da wani mutumin madina sai suka tara wani kafiri a wani lungu usama ya daga mashi zai soke shi kafirin shi kuma yana la illallah sai wancan mutumin madina da ya zara takobi zai fille makafirin kai sai mai da takobi cikin kubi yana faɗin la ilaha illallah usama bai saurare shi ba ya sa takobi ya soke shi a zuciya ya mutu da aka dawo yaƙi sai aka gaya ma annabi abin da ya faru sai annabi ya kira usama ya ce da gaske ya faɗi la ilaha illallah kafin ka kashe shi ya ce ya faɗa ya ce sannan kuma ka kashe shi ya ce e ya ce to ba na baka misali ya faɗi kalma mai tsanani ya ce la ilaha illallah ka kashe shi ya ce la illallah ka kashe shi sai shi usama ya ce to ai ya rasulallah ya faɗi la ilaha illallah ne domin ya kara kanshi ba don Allah ya faɗi ba sai annabi ya ce ka ɓara zuciyar shi kaga cewa ba don Allah ya faɗi ba jama mun gano wannan da kyau ku to yanzu fa wannan ma kafiri ne an fito fagen fama da shi kalla abin da ya faru ina ga kai da za ka samu musulmi ka kashe shi kaga akwai matsala babba ko Allah madaukin sarki ya kiyaye yanzu in ka je ka bincike rigingimin da ke faruwa a kasashen larabawan nan za ka ga mai harbin da wanda ake harba duk musulmi ne haka ne shi sa annabi ya kwaɓe mu dangane da rabuwa irin wannan wala tanazau fatashalu wa hukum, hukum wasbiru Allah ce mu yi haƙuri in muka sake muka yi jayayya ƙarfinmu sai ya ɗaiɗaici sai mu waye gari mu samu kanmu cikin halin ƙunci. Allah madaukin sarki ya kiyaye malam ya ci gaba da cewa wali hadha lamma kila li ba'd al a'imma da wannan ne yayin da aka ce ma wani daga cikin limamai inna fulanan fasikun lalle wane fasiki ne lakinnahu qawiyyun sai dai yana da ƙarfin jiki yana da ƙarfin hali yana da ƙarfin ra'ayi wa inna fulanan salihun shi kuma wane mutumin kirki ne lakinnahu da'ifun sai dai yana da raunin jiki yana da raunin zuciya kuma yana da raunin ra'ayi Ayyuhu ayyuhuma yaslihu lil wilaya cikin su wanne ne yafi dacewa a mai mubaya'a ya zama shugaban mutane Ƙala sai aka ce al-fasiqul shi wancan fasikin mai ƙarfin. jarumi wanda yake tsayuwa akan ra'ayi na al'ummai shi ba tare da an girgiza shi da kwaɗayin wani abu na yau da kullum ba li'anna fisquhu ala nafsihi da fasikancin shi akan shi zai tsaya wa quwwatuhu lil muslimina karfin da yake da shi kuma to zai amfanar da musulmi amma hadha salih amma shi wannan mutumin kirki fa inna salahu li nafsihi kirkin nashi a kan shi zai tsaya wa da'afuhu ya durrul musulmina raunin shi kuma zai cutar da musulmi jama'a mun gano wannan da kyau ko abin da ya faru kenan a 2007 yi, haka ne ko ba haka bane gasuwa ne aka ce a sai aka ɗauko wani mutumin da ake ganin salihi ne cikin al'umma amma kuma ifin ne wannan raunin nashi ya cutar da musulmi ko bai cutar ba dole ne musulmi su rika tsayawa suna fahimtar inda aka samu gaba dole in ka zama mai rauni wajen ra'ayi mai tsoro wanda ba baka tsayiwa daram akan abin da kake kai, to Allah ya kana da matsala Za ka haifar ma al'umman ka da matsala mai girman gaske kuma a yau kafirai bi suke duk wanda suka same shi da irin wannan yanayi na ƙarfi irin wannan ƙoƙari suke su ga bayan shi abin da ya fara a iraki kenan abin da ya faru afghanistan kenan haka abin da ke faruwa yanzu a libya kenan duk inda ga wani dan tsayayye da yake iya magana in an taba addini ko al'ummar musulmi so suke sai sun ga bayan shi ba kallon shi mutumin kirki ne ko ba mutumin kirki ake yi ba rashin kirkin nashi a kan shi zai tsaya haka ne ko ba haka ba ne to haka yau da za a samu wani malami tsayayye wajen kare martaban musulmi musulmin isu isu da kansu za su haɗa kai da fasikai sai an ga bayan shi su kuma sauran za su zama tuwon tishe ne kawai allah ya kiyaye mala ce fayus ma'ulahu wa ya ta irin wancan fasikin in ya zama shine shugaba dole a mai biyayya kuma a saurari zancen shi wa in kana fasikan fi nafsihi duk da ya kasance fasiki ne shi a karan shi. bal wa in jara wa in zalama mala ce ko da zai wuce gona da iri ya zalunci to a nan wajibi ne a yi mai biyayya domin ya ce ya ƙola rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya faɗi a hadisin da al'imamu muslim ya ruwaito a lamba na bakwai annabi ya ce a tsaye kai mashugaba biyayya wa in a haza malak ko da zai kwace dukiyanka wadda raba zaharaka kuma zai sa a ta dukanka kaga ƙurewan zalunci da cuta kenan ko ya ce in dai shugabanka ne ka mai biyayya a kan haka zalincin za a hada a lahira mala ya ce na fi ta'atihi maslahatun arjah minal mafsada domin yi mai biyayya akwai amfanin da yake kawo ma ƙasa kuma yake kawo sauran al'umma da addini sama da ɓannan da yake yi allati huwa alaiha wanda ɓannan yake a kanta kuma za ta taƙaiti ne a kan shi mala yace li anna mafsadatal khuruj alaihi domin bannan yi mai tawaye a'zamu min mafsadatil baqa ala ta'atihi tafi bannan a tsayaye mai biyayya duk da shi zalimi ne yanzu misali ku kaddara gaddafi azzalimi ne kaga karatun mu sai daidai muna da abun buga misali amma dai musulmi ne ko to yanzu mutanen libya su zauna suna mai ɗa'a wannan shi ya fi kuma ya dace da fatawan musulunci ko ko su mai tawaye su kau da azzalimi su kafa mutumin kirki su zauna a halin shi azzalimi ne shine malai cewa huwa asin yana mai sabo muddin sabon ba kafarci ya kai shi ba shi fi zaman lafiya gare su yanzu allah kaɗai san adadin waɗanda za a kashe kuma wannan yakin waye san san da zai tsaya dukkanin makarantun islamiyya za a ci gaba da mayara islamiyya za a ci gaba da mayara karatun boko za a ci gaba da binciken ilimi da haɓaka al'amarin ci gaban musulmi na kimiyya da fasaha duk wannan ya faru ya tsaya kenan saboda kawai ai an yi tawaye waje kaza an yi tawaye waje kaza kuma yahudawa suka hasa wannan fa domin su cimma wasu manufofi nasu shi sa musulmi ku shiga taitayinku akwai laifuffuka na waɗannan sarakuna da waɗannan shugabanni da suka daɗe a karagar mulki suna abin da suka so laifinsu shine ba su tsaya an karantar da mutane addini ba wallahi tallahi jama'a da sun bari an karantar da mutane addini babu wanda zai masu tawaye babu amma duk inda ake karantar da mutane addini zuwa suke su sa ido in an faɗa abin da ba so su sa a kama malama a kulle ko a kashe shi to wannan yana daga abin da ya haifar da mutanen garin suka waye gari ba su san Allah ba duk waɗannan ilmomi ba su san shi ba ba su da wanda zai gaya masa Allah su saurare shi saboda ba su san mutuncin wani malami ko mutuncin wani wa'azi ko mutuncin wani nassi ko abin da ya kama da wannan ba kawai suna yin abin da su ga ya dace ne su yi kaga mutane sun koma suna rayuwa irin ta dabbobi Allah ya kiyaye mala ce li anna fil khuruj alaihi domin yi ma shugaba ta waye sifakan liddima wannan zai kai ga zubar da jini wa ikhlalan bil amni kuma zai kawar da zaman lafiya wa tafriqan lil kalima kuma zai raba kalmar musulmi ya faru a kasashen laraba ko bai faru ba sai ka dauka wannan littafi yanzu yanzu nan ne aka rubuta shi sakamakon faruwan abin da yake faruwa shi sa musulunci yana da komi dawwale komi a aje kawai abin da ake so musulmi su tsaya su yi karatu kuma su yi aiki da karatun shi sa kowa ya ji tsoron allah akan halin da ya samu kanshi a ciki na rayuwa da kuma addini kuna fahimtar wannan da kyau ku yanzu in kaje ka samu shugabannin kasan nan za su ji daɗin wannan karatun karatu yau ya yi daidai cin da an ce a yi biyayya ko mun fahimci wannan da kyau ku allah ya sa mu dace mala ya ce wa ma za hasala na kharaju alal umara wa wulatul umur to ya kamata mu waiwaye adan tafiya domin mu san wani hali ne waɗanda suka yi tawaye ga shugabanninsu suka samu kansa ciki mimma qassahu tarih ga abin da tarihi ya ba mu labarin shi an samu mutane da dama waɗanda suka yi ma shugabanninsu tawaye to wani hali ne suka samu kansa ciki sakamakon tawayen da suka yi ma za hasala me ya faru ne lamma in na naziratan mina shizaf fi ahadi Usman, radiyallahu anhu mala ya ce ma za hasala me ya faru lamma inna naziratan mina ashizaz yayin da aka samu wasu banzayen garki wanda ba kowa ba cikin al'umma fi ahadi Uthman radiyallahu anhu a zamanin sayyidina Uthman wa qamu suka miƙe wa shaqu asata'a suka karya wannan sandan nan na yi ma shugaba ɗaa wa ƙatalo amiral na Uthman suka je su kashe amiral na Uthman kawai ya ɗa suka yi ai Usman yi kuskure kaza ya yi laifi kaza ya yi kaza in waɗannan laifuffukan aka haɗa su in ma sun tabbata laifi kuma wallahi ba laifi ko ɗaya laifuffukan shi ne annabi yana hudu ba a tsaye shi yana hudu ba a zaune ɗan umar ya kashe kafiri shi ba a kashe shi ba sai mi irin waɗannan 'yan maganganun ne wanda ana gaya maka dalilin su kuma ya sa a rika kiran sallah biyu a ranar juma'a sakamakon musulmi sun yawa inda suke sauti bai kaiwa sai ya ce a ji a rika kiran sallah kusa da su domin su shirya zo masallaci waɗannan abubuwan ba ka tattara ka ce to laifi ne sakamakon su ya cancanta a mai tawaye wannan tawayen ya haifar har suka kashe sayyidina usman irin wannan tunanin ya kai ga kashe sayyidina ali irin wannan tunanin ya kai ga kashe sayyidina husaini jama'a mun gano wannan da kyau ku mala ya ce ma za hasala alal mu'minina minan nakasat ilal an to yanzu me ya faru ga musulmi sakamakon wancan kazaman aikin da waɗancan 'yan baya ga dangi suka yi na ci bayan musulmi wanda ci bayan ya ci gaba har yau musulmi na cikin wannan bala'in tun daga kashe usman bisabibin khuruji ala amirul mu'minina sakamakon tawayen da suka yi amirul mominina wa qatlihi da kuma kashe shi da suka yi fala yazalul muslimuna yu'anuna minan nakasat mutawaliya wal mafasid har yau musulmi ba su kushe cikin ɓanna da ci baya da haye su da kafirai suke ba har yanzu tun daga wancan lokacin wa kazalika fi haqqi baqiyatil wilati haka yake wajibi ga haƙƙin sauran shugabanni as-sabru ala ta'atihi shine ai mai haƙuri akan yi mai biyayya wa in kana fihi mafsada ko da ko yana da wasu banna da yake yi jiz'iyya akhaffu min mafsadatil khuruj alaihi za a auna ne wa ne abin da yake ba daidai bane to shin ai tawaye a a balle a raba kan al'umma a yaki wannan shine zai samar ma musulunci ci gaba da daukaka kuma ba za a samu wata matsala ba gaba daya eh to sai a wannan amma zai haifar da matsala na rabuwan kalma da zubar da jini da rashin aminci da kafirai su samu dama a kanku to bai halatta a yi ba mala ya ce walidhalika aujaban nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ta'atuhu da haka ne annabi ya wajabta yi ma shugaba da'a ma lam khuruj anil islam muddin babarin musulunci yi ba radda ne kawai zai yi mu ce ba mu ba shi ina fatan mun gano wannan da kyau to kaga wannan ridda ne musulmi yayi aka ce ba mu ba shi ina ga wanda shi dama asalin kuma ya ga yanda yake jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya sa mu dace walau kana fasikan mare yace shugaba koda fasiki ne walau kana zaliman koda azzalimi ne fa innahu yasbiru ala hazil mafasidil juz'iyya wannan dole ne ayi hakuri Don dangane da wannan fasadi da yake wanda ya shafi wani bangare bai shafi al'umma duka ba dar'an lil mafsadatil azima saboda tunkuɗe babbar banna wartika da akhaffa darare ne kuma da bin abin da yake mafi sauki daga cikin ciwuruka guda biyu da a alahuma saboda tunkuɗe ɓanna mafi girma hadha shay'un ma'rufun malai ce wannan sanannen abu ne duk musulmi sun san shi malamai sun sani abu ne a fili ba abu ne wanda sai an je an duba manyan littattafai ba ma ga sha ƙarar littattafai ana samun shi malai ya ce wa mamin kaumin kharaju ala imamihim babu wasu jama'an da aka taba samu a duniyan nan da suke ma shugabansu tawaye illa kanat al-mafsada fil khuruj alayhi a'zamu min al-mafsadati fi sabr ala ta'atihi face sai sun jawo ma kansu bala'i da kunci da ci baya mafi muni sama da da sun yi haƙuri kan yi mai da da hankalinsu yanzu a kwance yake mala ya ce wa haza farkon ma baina ahalil jahiliya wa ahalil islami fi mas'alat wilatul umur mala ya ce wannan shine bambanci ƙarara tsakanin abin da mutanen jahiliya suke a kan shi da kuma abin da addinin musulunci ya zo da shi dangane da al'amarin shugabanni ahalul jahiliya la yarawna ta'ata liwilatil umuri su mutanen jahiliya sam sam suna ganin bai dace ba kauyanci ne a yi ma shugaba biyayya wa yarawna zalika zilla suna ganin wannan kaskanci ne wa ammal islam amma shi musulunci fa innahu amara bi ta'ati wilati umuril muslimina sai addini ya zo da yima shugabanni biyayya wa in kana indahu shay'un min fiski. fisqi koda ko suna aikata wasu ayyuka na fasikanci fi anfusihim wanda fasikancin ya tsaye ne a kansu aw indahum zulmun linnasi ko kuma suna zaluntar shugabanni yusbiru alaihim za a yi haƙuri a kansu akan wannan abin da suke yi li'anna في ذلك مصالح للمسلمين saboda haƙuri akan haka zai iya haifar ma musulmi wani amfani ko da ko daman yada da'awa da wa'azi da isar da saƙon Allah inda saƙon bai kai ba kaɗai suke samun halin yi ana zaluntansa sa sauran al'amara to su yi haƙuri akan wannan daman da suka samu a ƙarƙashin ɗa'a shi ya fi su ɗaga kara da za a waye gari komi ma rasa mala ya ce wa fil khuruj alaihim mudarrun lil muslimina a'zamu min al mafasid allati fil baqa'i ala ta'atihim ma inhirafihim alladhi la yakhrujuhum an al islam mala ya ce a yi masa tawaye to zai haifar da cutuwa ga musulmi mai matukan muni da haifar da ɓanna cikin al'umma kuma ɓannan da za ta wanzu dindindin sama da da musulmi sun yi haƙuri a kan ɗan ƙaramin ɓannan da suke yi wanda bai kai su sun fita sun bar addinin musulunci ba wa hazil ka'idatul azima ba ne ce kun ga wannan ka'ida babba allati ja'a bihal islam wanda addinin musulunci ya zo da shi fi hazal amr azim ga wannan al'amari mai girma na biyayya to shine al'amarin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya saba mutanen jahiliya kuma kun ga wannan bala'in hatta a masallaci yana nan hatta a ƙungiyoyinku da kuke kafawa na addini yana nan hatta a komi ma wani na yin abin da bai ta kara karya ba sai wasu yan tsararru sai su koma gefe sai su ce a watsi a raba masallaci a yi kaza duk wannan jahiliya ne ina fatan mun gano wannan da kyau allah maraukin sarki ya shiryar da mu wa amma ahalul jahiliya amma su mutanen jahiliya la yarawnan qi'adi wilaya ba sa ganin a kafa wilaya ai mashugaba biyayya wala yarawna sam'an wala ta'a su sam a cikin lissafin su ba wanda za a yi mabiyayya wa mithluhumul umamul kafaratul ana mala yace misalin mutanen jahiliya to kaman kafirai ne na wannan zamanin allazina ya bil hurriyat wanda kullum ka same su kirarinsu su shine yanci yanci wa demokratiyat da kuma a tabbatar da demokratiya wajen gudanar da al'amuran jagorancin ƙasa ma za ta kone mujtama'atihim al'an ya kake ganin zamantakewarsu mala ya ce hamajiyatun bahimiyya kawai rayuwa ne a watse rayuwa ne na dabbobi zinace-zinace shaye-shaye kisan kai shi za ce katulun kisan kai wa salabun da kwace wa fasadul a aradin da kuma bata mutunci bata zamantakewa duk inda suka dara aminci suke kawo koko banna da suka dara iraki tsakanin da allah iraki ta zauna lafiya hanyar sa zauna da kafin su kai hari mutanen iraki ba zama lafiya da suka garra afghanistan fa to allah ya kiyaye mala ya ce wa sharrun da yada sharri wa turabil amni da kawo ɗarɗar da rashin zaman lafiya wahum duwalul kubra kuma manya-manyan alƙaryu ne manya-manyan dauloli ne wa inda hum asliha suna da manyan makamai wa inda mudammirat suna da makamai na darkakewa makamai masu linzami makaman nukiliya lakin halata hun halata bahimiyya sai dai halinsa hali ne irin na dabbobi mai karfi ya danna mara karfi a ziga mutane sai waye a bisa a karkashe su a kama mai karamin karfi a ɗaure shi a hana mai gaskiya ya motsa makaryaci ya yanda yake so wal billah Allah ya kiyaye mu li'annahum baquna ala alama kanat alaihi jahiliya su waɗannan ƙaryoyi waɗannan dauloli na kafirci su sun zauna ne kan abin da mutanen jahiliya suke kan shi mala yace wa amara annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bis-sam'i wa ta'ati tare da haka annabi yayi umarni da a saurare su kuma a yi masu wa amara bin nasiha lahum sirran kuma ya yi umarni da aje a yi shugabanni nasiha amma a sirrance bainahum wa bainan nasih tsakaninsu da wanda zai nasihan kadai wa ammal kalamu fihim amma mutum ya fito fili yana maganan batanci a kansu wa sabbihim da kuma zaginsu wa bihim da zuwa ana aibata su fa haza min al lahum wannan yana daga cikin cin amanan su da kuma yi masa algushu li'annahu yu'allibu an-nas alaihim saboda zai harzuka ya tunzura mutane a kansu wa yufarrihu ahli sharri mutanen banza kuma za su murna da wannan abin da yake na ziga mutane su yi shugabanni tawaye wa haza min al liwilatil umur mala ya ce wannan yana daga cikin ha'intan shugabanni amma du'a ulahum amma dangane da yi masu addu'a wa adamu zikir bahum da kuma kin ambatan aibinsu fi majalis a irin majalisoshi irin wannan da wajen hera da sauran wajen tattaunawa fa huwa minan nasihat lahum wannan yana daga cikin yi masu nasiha wa man kana yuridu an yansiha al-imam malai ce duk mutumin da ke sanya ma shugaba nasiha fa innahu yusilu nasihati ilaihi fi nafsihi zai iya tashi da kanshi ta kanas ya nemi ganawa da shugaba ya je gabatar da nasiha in imma mushafaha ko dai baki da baki wa ma kitaba ko ya rubuta ya aika mashi wa ma bi an yusilahu man yasila bihi wa yablughu an hazihi shay' ko dai ya bada wasiya ya aika wani da zai kai mai wannan sako kai tsaye kun ga hanyoyi guda uku ko ka je kai da kanka ko ka aika ko ka rubuta ka tura wa iza lam yatamakkan fa huwa ma'zur in ka nemi hanyar da zaka isar da irin wannan sako baka samu hali ba to kana da hanzari sai ka ja baki kai shiru amma annahu yajlisu fil majalis mala ya ce amma shi mutum ya je zauna a wani majalisi au alal manabir ko ya hau kan mimbarin wa'azi ko na juma'a au amama ashirita ko kuma ya sa kaset wa Subbu wilatil umuri ya rika zagin shugabanni wa ya'ibuhum yana aibata su fa haza laysa minan nasiha wannan bai daga cikin nasiha wa inna ma huwa min al khiyanati li wilatil umur wani yana daga cikin ha'inci da cin amanan shugabanni wan nasihatu lahum tashmilu du'a lahum bis yana daga cikin nasiha ga shugaba ku rika yi mai addu'an Allah ya shirye shi wa tashmilu sitr uyubihim sannan yana daga cikin nasiha ga shugaba boye aibin shi wa adami ifsha'iha ala nas da kuma kin zuwa a yada aibin shugaba cikin mutane wa kazalika minan nasihati lahum har ila yana daga cikin yi ma shugaba nasiha alkiyamu bi a'malin lati ah, yukillunaha ila almuwazzifina in ya baka shugab aiki kamar yace kai ne sakataren shi ko kai ne ministan shi ko kwamishinan shi ko kazana shi ka tsaye wajen yin wannan aikin ɗari bisa ɗari ko da shi ba mutumin kirki ba ne to kayi nasiha gare shi mala ya ce wa ya ahiduna biha ila wilati fil biha haza minan nasihati lahum haza minan nasihati li wilati umur malam ya ce mutum ya tsayo wajen kiyaye aiki da amanan da aka bashi to wannan yana daga cikin yin nasiha ga shugabanni kakace to ai shi wa mutumin kirki ne bayan sace kudin gwamnati yake mu ma namu da ya turo mai aiki sacewa zami ba ruwanka in shi ya shiga wuta kai ma sai ka shiga sai kai abin da Allah madaukin sarki ya sa ka shi kuma ka bar shi da Allah ai za su haɗu mun gano wannan da kyau jama'a yanzu wannan karatun da yawa talakawa za su ce a'a to haka za a bar shi a gabanni suna zalincin aikin da aka sa ka kai kenan kun gano wannan da kyau jama'a wata rana annabi ya yi bayanin yadda shugabanni za su kasance a ƙarshe cikin bayanan da ya yi sai wani sahabi ya ce ya rasulallah ba za mu ɗaga makami mu yaƙe su a huta ba annabi ya ce a muddin musulmi ne suna sallah ku rabu da su amma yanzu a manta da waɗannan hadisan a manta da waɗannan nasoshin gaba ɗaya sai mutum ya je ya gaba gadin shi shi kuma allah cikin wannan harkan addinin ba a mai karambani don ba kai ya aiko ma addinin ba kuma ba kai ne musulunci ba musulunci daban kai sunanka musulmi in ka ba abin da musuluncin yake so sai ka zama musulmi kana sabawa sai ka zama kafiri ko da ko kafi kowa cika bakin cewa kai ne musulmin Allah ya kyauta sun makalar sheikh rahimahullah muhammad bin abdullahab Allah ya ji kanshi ya ce wa hadhihi thalatha waɗannan al'amura guda uku mun karanta cikin bayanin shi ko yace hiya lati jama'a bainaha fi ma saha anhu fi annahu kala annabi ya haɗe su a wani hadisi da ya inganta cewa inna allaha yarda lakum thalathan Allah ya yadda ku aikata abubuwa guda uku na farko an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a ku bauta mashi ka ku hada Allah da wani Allah ya yadda ku yi wannan shine bayanin farko da muka fara gabatarwa wa an ta'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraku to wala tafarraku ku yi riko da igiyan Allah ku duka ku rabu shine bayani na nawa na biyu da muka yi matsala na biyu wa anta nasahu min wallahu Allahu amrakum sannan ku yi nasiha ku yi biyayya ga wanda Allah madaukin sarki ya daura al'amarin ku yi mai biyayya mala yace walam yaqa khalalun fi dinin nas ba a samu matsala da ci baya cikin addinin mutane ba ودنياهم duniyahum da kuma al'amarin su illa bi sababi al-ikhlal bi hazi sifat aw sai sanda mutane suke sakaci ga ɗaya daga cikin waɗannan koma duka kana samun matsala daga ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda uku addininka sai ya lalace sannan kuma duniyanka sai ta ɓaci ya ƙoli sheikh rahimahullah muhammad bin Abdulwahab har ilawa ya ce wa qad jama'a annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hazil masail salafa yani allati taqaddama dhikruha matsalolin guda uku malam zai ƙara karkasa maka su ka ji. mas'alatul ula matsala na farko da muka kare karatu a kanta wacce annabi ya saba mutanen jahiliya anna ahlal jahiliyyati kanu ya abuduna al-awliya su mutanen jahiliya suna bauta ma waliyai ne ga wannan shirka ne wasalihina da mutanen kirkin cikinsu har mun kawo tarihin mutanen annabi nuhu ko wa yaquluna haula'i inda indallah har ma in an taba su sai su ce ai su waɗannan su za su cece su a wajen Allah wannan ita ce aya ta sha takwas a cikin sura Yunus wal mas'alatu thaniya mas'ala ta biyu anna ahlal jahiliya kanu mutafarriqina fi dinihim wa dunyahum su mutanen jahiliya sun kasance a raba suke a watsa suke cikin al'amarin addini da kuma al'amarin duniyansu da annabi ya zo sai Allah ya yi umarni da cewa wa a tasimo bi hablillahi jami'an wala ta tafarraku kenan duk wanda zai haifar da saɓani cikin al'umma koya yake to wannan ya zo da al'amari daga cikin al'amaran jahiliya kenan yana ma'annabar raddi kenan Allah ya kiyaye mala yace wal mas'alatu thalitha na uku annahum la yakhda'una li waliyil amri su mutanen jahiliya ba su ƙanƙan da kansu ga shugabansu wa yarawna zalika zillatun wa muhana suna ganin bin shugaba da bin umarnin shi da yi mai ɗa'a. wai wannan wulaƙanci ne da tozarci ne wa hazihi masail as-salafa mala yace waɗannan matsaloli guda uku to jama'a ha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama su ne waɗanda annabi ya haɗe su a cikin wancan hadisin allazi uti jawami'il kalim wanda Allah ya bashi gaman manzance wa faslul hitab da bayani karara dalla dalla da kowa zai iya ganewa fi kalimatin wahida annabi ya tattara waɗannan bayanai masu yawa a cikin kalma ɗaya don Allah ku ji wajen shafi hamsin da wani abu malam ya kwashe bayanin me yake yi bayanin waɗannan kalma da annabi ya cure su a awwa guda uku a cikin jimla daya ashe an ba annabi jawami'ul kalim da kuma faslul khitab Allah ya sa mu dace ya ce wa zalika fi qawlihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama inna allaha yarda lakum thalathan an ta'buduhu wa la tushriku bihi shai'a. wa an ta'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu wa an tanasahu man wallahu Allahu amrakum shine abin da annabi ya fadi ko ku ga yanda annabi ya fadi a cikin shaɗara biyu ko uku amma an ci shafi hamsin da wani abu ana sharhin magana annabi malam ya ce al'ura matsalar farko an ta'abuduhu wa la ko bihi shai'a ku bauta ma Allah kar ku haɗa shi da kowa wa yadkhulu fi shirki ibadatul awliya'i was salihina yana daga cikin shirka mutum ya zo yana bauta ma waliyai yana bauta ma salihai wannan shirka ne na biyu an ta أن تعتصموا بحبل jami'an wala ta farraku lalle ku yi riko da igiyan Allah gaba ɗayanku kar a samu wasu su fanɗare su shagiɗe su rabu da gayyan annabi aksu ma kana alaihi ahlul jahiliya wannan shine akasin abin da mutanen jahiliya suke akai min annahum kanu mutafarriqina fi dinihim a wajen harkar addini a raba suke kuma kullun ƙara haifar da rabuwa suke yi wa duniyahum da kuma al'amarin duniyar wa hablullahi igiyan Allah huwal qur'an wannan shine qur'ani wal bihi huwa an tatamassaku bihi da Allah madaukin sarki ya ce ku yi riko da shi shine ku rike alqur'ani gam abinda qur'ani ya ce ku yi ku yi abin da ya hana ku hano mala ya ce amilu bima amarakum bihi ku yi aiki da abin da Allah ya umarce ku wa tajtanibu ma nahakum anhu ku nisanci abin da Allah ya hana ku li'anna alqur'ana huwal manhajur rabbani domin alkur'ani ne tsari na Allah alkafil wanda ya lamince bi masalihil ibad wanda zai kawo ma al'umma amfani fi dinihim wa dunyahum duniyar lahiransu malam sai yake cewa ku bihe rahama ruko da alkur'ani rahama ne a cikin addini sannan ci gaba ne a rayuwa wa adamu tamassuku bihi azabun wa shiqa mutun yi watsi da alkur'ani to bala'i ne yake kai shi na shiga cikin kuncin rayuwa ta duniya da lahira jama'a kun ji abin da malai koma yana mana waiwaye a dan tafiya ko sakamakon za a gama wannan zango na farko da yake ɗauke da matsaloli guda uku manya-manya da annabi ya saba mutanen jahiliya a kai kuma hadisin annabi ya zo ya tabbatar da wannan ina fatan mun gane wannan da kyau yanzu tun da aka fara karatun nan kaji malam muhammad bin abdul ya kawo ra'ayin shi ba ra'ayin shi ko ɗaya shi sa masu kokarin zagin shi da cewa ya kawo kaza ai kaza ai kaza waɗannan mutane ne da suke kan jahiliya aka zo aka ce su bari su kuma ba sa son bari in ku ba haka ba ka ce a ɗauko littafin ibn abdulwahab a nuna abin da ya faɗi wanda ba daidai ba ba zo ana mai ƙarya ana faɗin maganganu ba a ɗauko littafin ba haka ƙur'ani ce kul hatu burhanakum in kuntum sadiqina ba qul fatu bit tawrat fatluha in kuntum sadiqin Allah ya sa mu dace as-salisa na uku anta nasahu man amrakum kuyi nasiha kuyi biyayya ga wanda Allah madaukin sarki ya jibinta al'amarin ku a hannun shi wa haza bi khilafi ma kana alaihi ahlul jahiliya malam yace kai tsaye wannan sabanin abin da mutanen jahiliya suke a kan shi ne allazina la yanqaduna liwaliy al-amr su ba sa ma shugaba biyayya wa haza fihi al-amru bil inqiyad liwaliy al shi ko a musulunci akwai umarni karara da yi ma shugaba biyayya wa munasahatihi wa ta'atihi da yi mai da'a da kuma yi mai nasiha wa adamul khuruji alaihi da kuma kin yi mai tawaye wa adamul kalami fihi amaman nasi da kuma ƙin zuwa a bayyana sunan shi ana zagin shi a gaban mutane wa zikiru uyubihi da kuma ambatan aibin shi wa nashir uyubihi bainan nas da kuma yada aibin shi a tsakankanin mutane li'anna haza min al-khiyanat li waliy al-amri wannan yana daga cikin cin amanan shugaba laysa haza min nasiha wannan bai daga cikin nasiha wa in kana ba'd an-nasi yaz'umu anna haza nasiha duk da ana samun wasu daga cikin mutane suna riya wai a ma shugaba irin wannan batancin wai shi ma nasiha ne fa haza laisa nasiha malai ce wannan ba nasiha bane wa inna ma haza tashhirun wa sharrin wannan cin mutunci ne da kuma yada sharri wa ilqa'il lil adawati baina wali war ra'iyya da kuma kokarin jefa kiyayya da gaba tsakanin shugaba da talakawan shi wa laysa fihi maslahatun abadan malai ce irin wannan babu wani maslaha har abada bal huwa mudarratun mahadha tsantsan cutarwa ne da cutarwan zai kai zuwa ga al'umma ya kai zuwa ga addini ya kai zuwa ga ƙasan ita kanta malai ce sun bayyana rahimahullah annal khalal alladhi yaqa fi dinin nasi wa dunyahum malam ibn abdul ya yace babu abin da ya haifar da ci baya da samun tsagewa da rabuwa cikin al'amarin addinin mutane da ci baya da wargajewa da ɗaiɗaicewa cikin harkan duniyarsu inna ma sababuhu kaɗai abin da ya kawo wannan al'ikhlali bi hadhihi thalatha watsi da waɗannan abubuwa guda uku da mutanen jahiliya suke a kai annabi ya saba musu aw ikhlali bi ba'dha ko kuma sakaci da wani shi ko huwa shirku billah duk sanda al'umma suka kama shirka to sai Allah ya wargaza addinin su kuma ya wargaza duniyar su farroq duk sanda mutane suka rabu wannan yenan wadancan suka yi nan aka kasu sai Allah ya wargaza addinin su kuma sai ya wargaza duniyar su wal khuruj ala waliyil amri sannan yi ma shugaba tawaye shi ma yana kawo matsala a addini yana kawo matsala a cikin rayuwa ina fatan mun gano wannan da kyau waɗannan su ne abubuwan da malam ya kawo mana wanda matsalolin jahiliya ne da aka samu manzan Allah ya kawo juyin jiya hali ya canza ya kawo musulunci da tsari kyakkyawa Allah maɗaukin sarki ya samu dace kamar yadda muka faɗi ne tun farkon karatun nan cewa wannan karatun bai da bukatan mu zo mu mai sharhi mu da kanmu haka ne malam yana yin sharhi har ma ya koma da baya kwaso wasu abubuwa ya ƙara dawo da su don mutane su ƙara fahimta Allah ya sa mu dace almas'alatu rabi'a matsala na hudu daga cikin matsalolin jahiliya wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya saba wa mutanen jahiliya kanta shine at-taqlidul a'ama bin mutum da goyon bayan ra'ayin shi ba tare da sanin dalilin shi ko hujjan shi ba ma'ana makauniyar biyayya wa mudarrihi da kuma bayyana irin cutar wanda ake samu sakamakon irin wannan makauniyar biyayya budicin da wani shugabanmu ne duk abin da ya kako ya saba mu Allah za mu bi shi cin da wani shehinmu ne cin da wani malaminmu ne cin da wani limaminmu ne mu dai aka saba ma wani wallahi tallahi komai zai iya faruwa wannan jahiliya ce makawaniyar biyayya jahiliya ce dole duk wanda zai magana kowaye komin nagartan shi komin salahantakan sai ya kawo dalili in bai da dalili ba za a bi shi ba ko mun gano wannan da kyau ko to za a mai tawaye to shine muka ji ba za a mai tawaye ba a wannan harkan ba za a bi shi ba a sauran abubuwan da kuma yake da gaskiya to anan kuma za a mai da'a jama'ar annabi kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya tsare mana addinin mu to za ku yi mamaki ku ce har ma ta taqlidul a'ama shi ma al'amarin jahiliya ne kware da gaske za a kawo dalili sai ka gamsu kenan in ka kiyaye waɗannan abubuwa da ake cewa jahiliya ne jahiliya ne jahiliya ne shine za a waye gari ka zama musulmi na kwarai ka fita daga jahiliya da rassanta domin kawai dan mutum ya ce la ilaha illallah kana bi shi sai ga duk waɗancan abubuwan da aka ce jahiliya ne kuma yana yin su anya wannan wani irin musulmi ne kuwa shi sa Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin mu anan zamu saurara muke cewa subhanaka duka bihamdika shada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum